in ba dai an samu wani sauyi ba za a kammala taron ƙasa a makon nan inda batun rabon arzikin ƙasa fi ɗaukar hankali da kuma hakan bai rasa nasaba da yadda kowane ɓangaren ƙasar ke neman kare muradunsa. Me ke kawo irin wannan bambancin ne a taron da ya dace a nemi bakin zaren haɗin kan ƙasa? Janar ɗan Ali wakili ne a taron. Akwai waɗanda suka zo da ajanda cewa na raba ƙasar nan amma cikin yarda ubangiji da aka taru aka ga cewa ba haka ya kamata ba an gano cewa kowa yana amfani da kowa a ƙasar nan ba wanda bai son wani a ciki dama in yau suka hito da wannan gobe za ji kuma wani ya fito to har Allah da ya sa muka samu dai aka rurrufa kwamitoci suka rufe aka hito da muhawara kowa ya yarda da juna duk wanda ka gani wurin nan ba wanda bai san abin da yake yi ba so gwargwado muna yin iyakayin mu kuma Allah ya sani Gab da kammala taron wasu manyan arewa musamman ma gwamna Rabiu Kwankwaso na ganin wakilan taron ba su dage wajen kare muradun yankin ba musamman ma a bangaren mallakar arzikin man fetur da ake fitarwa daga teku. Take dai wasu daga wakilan taron irin su Muzammil Sani Hanga suka mai da martani. Na tabbatar idan da a ce gwamnan jihar Kano ya zo sau ɗaya ya ga abin da ake a wurin zauren taron na da bai kamata ya yi wannan magana ba tun da aka fara taron nan duk tarukan da za a yi ba wanda ba a yi ba da mu a zaune gaba ki tun safe har dare kuma duk wanda yake jin cewar misali yana ina jin kamar wani da yake ji Allah na gayyata mutane su je zauna akan kujerun da da wannan ma muke zauna a wurin taron nan a matsa muke inda ka san wato dabbobi haka muke gaba ki daya so da haka wannan bai yi adalci ba kwata-kwata na tabbatar maka idan da akwai kuskure da muka yi a cikin wannan wakilci namu da ni ne zan fara mafaɗa wannan wannan kuskura a fahimta ta shi gwamnan kano ya mai da abin ne siyasa wanda yake wato ya so ya ci kasuwa ta wannan kam siyasa zargin da ake na cewa an ba da toshiyar baki ga wakilan dan goyon bayan son zuciya ya jawo kace na ce da nisan ta kai daga batun ya je zama wajibi a mika dukkanin abin da taron ya zartas gaban majalisa don muhawarar amincewa ko akasin hakan nasiru da malika hikaya muryar amurka daga abuja